a tuni a tunanina a kuma abin da na fahimta game da abin da yake jawo corruption idan na ɗauki abu guda ɗaya na ganin duk wanda zai yi bayani in yi bayani a kansa duka a cikin wannan abun a nan corruption yake abu guda ɗayan da zan faɗa gaskiya shine son zuciya so duk mutumin da ya sa a ran shi cewa duk wani abu da zai son zuciyarsa zai ba zai daidai da yadda tsarin doka yake da kuma yadda hukuma take ba to a nan ake samun corruption Mm, gaskiya ne rashin ilimi kusan shi ne ma duk wani abu ma na laifi ko na kuskure da ake aikata duk wanda ka gaba shi da ilimi to anan ake samun wannan matsala sannan kuma wanda yake da ilimin shi ma yana da kyau ya yi amfani da wannan ilimin nashi kuma tasuwan kananun yara da mata tun daga nan za a dinga nuna musu abu mai kyau da kuma wanda bai da kyau domin su kyamaci abin da ba shi da kyau ina ganin wannan shi shi cin hanci da rashawa abin da ya sa kamar ya zamo wa mutane jiki ko kuma in ce me yake janyo shi abu guda biyu ne na farko ita kanta society ba ta ɗauke shi wani abu da yake mata illa ba in ka duba ɓangaren ilimi bangaren tsaro ɓangaren lafiya da duk wani ɓangararruka na rayuwa da suka taɓarɓare a duniya ko in ce a wannan ƙasar tamu to za ka ga wannan cin hanci da rashawa shine ne janyo shi ga kuma bangaren gwamnati ita kanta gwamnati kawai tana yaki da cin hanci da rashawar ne ba toshe hanyar da za a yi rashawar da take misali yanzu ma'aikaci ne na gwamnati ana ba shi salari kasa da bukatun da yake yi na rayuwa to wannan abin shi zai sa shi kamar ya je wani abu wanda zai yi. zai zai fada cikin abin da bai kamata amma idan da gwamnati za ta duba kowane bangare ana kula da shi to za a toshe wasu kafofin da cin hanci da rashawa zai rage yaduwa a cikin al'umma kuma idan zan ansa tambayar ka wato abubuwan da abin da yake haddasa cin hanci da rashawa ba komai bane illa sa abin da ake kira da interest duk inda interest yake to a wannan wajen tabbas za a samu yaki da cin hanci da rashawa za a yi rashin gaskiya